zuwa ta yi ta kwanta a saman gado tana fashewa da wani irin sabon kuka a cikin ranta ko faɗi take dole ne na koya zuciya ta haƙun rashin yaji nake me amfanin soyayya da babu aure me mafita wace shawara yanzu ba zuciyata tana kwance tana raya abubuwa da dama a cikin zuciyarta can kamar wadda aka zabara tashi tana faɗin yauwa na samu mafita yes yes Kawai zan ƙaurace mashi ne na wasu kwanaki, shi da kanshi na san zai neme ni, ni ko na ce masa ba zan dawo gidansu ba face ya alƙawarin cewa sai aure ni, tunda na ga muddin ya bai ganna ba yakan shiga cikin damuwa. Ina wani wannan tunanin ne sai ga Mumi ta shigo cikin ɗakin idan ta ƙyar akan Ayush. Ƙarasuwa Momi ta zauna kusa da ita tare da cewa, Ayush, na gode sosai da ceton Junaid daga halin da yake ciki kai. Hakika ke din 'yar baiwa ce, kuma ke ɗin ke ce maganin Junaid. Zan so a ce ki aure shi, Ayush, kuma na ga kun shaku sosai. ku za ta yi zurfi. cikin zuciya ta ta rarrafa kafadar dafa Ayush, sannan ta ce, mu kun dace sosai da juna. Giwa Ayush tana mai ƙara Momi kallo, daga bisani ta fara motsa leɓɓanta a hankali tana mai cewa, Momi, ya ji nufi ba so ya ce karama na sake mai maganar aure da ƙara shi magana na mai zubar da kwalla Mummy ta jima tana kallonta kafin da bisani ta injin jinjina kai sannan ta ce ai ba su bari ya aure ba ne ai aisha da sauri tana kallon momi cike da tuhuma ta ce su waye momi a zaluman da suka shiga rayuwarsa mana momi ta faɗa tana mai zubar da kwalla amma ina so ki min wata alfarma ɗaguwa aisha tana kallon momi tare da cewa Ina jin kimomi kamu Kamo hannayen ta biyu Momi ta tana fuskantar ta ce, ki riƙa yawan jan shi a jiki, ki dinga shiga cikin shi kamar yadda wani ganku a a yau. Insha Allahu a hankali a hankali zai dawo normal kuma ciwon su zai dinga ƙasa. In har kina ke shiga jikin shi sosai za ki dinga yi mishi maganar maganar aure kuma zai amince. Wani irin haɗiyar yawo Ayush ta yi sannan ta ce, to Momi Amma kin ce fa gobe gobe nan fitar da miji a cikin su biyu Eh, na faɗa miki ne haka saboda Junaid. Na san yana matukar kishi da dakta. Idan baki sani ba to ki sani. akan kan ki ji ne wa dakta duka mutuwa. Kada ki samu damuwa a ranki, kin ji ko dakta? Kaɗa kai Ayu sai tar tarasha cewa, to momi. A wannan lokaci idan ta kyar akan momi. To yanzu bari in tashi, ki je ki gyara mishi ɗakin shi. Zuwa dare shi ma zan gyara miki wani ɗaki da zaki koma domin za mu raba ɗaki ne da ke. yi ta yi magana tare da a tsaye ta ce da ita. Ba na je kicin na yi masa girki na san bai ci komai ba. Tana gama magana ta fice daga ɗakin. Cikin tsantsan da ta yi ta fara hawa ofishe ta nufa ɗakin Junaid. Tana rayawa a cikin zuciyarta wani hali za ta ga Junaid ɗin a yanzu. Gabanta ne ya faɗi ras ganin ƙofa a jingine. gaba ɗaya an babbake ta daga cikin daga cikin gini an rasa cikin ɗakin dai ta rubin shi da kallo ganin shi kaca-kaca tamkar har tamirin sai da aka jefo da shi aka ragargaza shi katifar ma an yi wuli da ita gefe guda ɗakin ya zama kamar wanda aka yi damba a cikinsa a razan ta kai duban ta gaci ne wanda yake tsaye ya goyi hannayensa a saman ƙirjinsa ya kai ta da waɗannan mayan idanun nashi ko kyaftawa ba yayi a cikin ran ta faɗi take na shiga in ta yaya zan fara gyaran ɗakin nan gaskiya gaskiya ba zan iya ba ina cika wannan tunanin ne ta ji an yi sallama ta bayanta ya ta tangalin wanda yake dindimanin wanda ya sallamar wannan ya shigo yana faɗin Oga, an kawo wancan ɗin fa, in za mu fara aikin. Oke, ko abin da jini ya ce kenan ta da kwanan na mai cewa. Waje za su canza kayan ɗakin. Har sun zo za su fito yau ya kalli ɗakin sirrinsa. tuna da ke ɗin da ke tuna ke da ke ɗakin da haka ya koma ya je zare zare saka shi cikin aljihunsa bayan awa ɗaya gaba ɗaya suna zaune akan dining table suna suna lunch sai dai babu wanda yake tankawa juna har sai faman juice spoon take a hannunta amma ta kasa cin abinci yayin da ne kewan satar kallanta ita ma a lokacin da ta ɗago suka haɗa ido sai ta sun sai ta sunkuyar da kanta Momi kaf tana lura da halin da suke ciki. Ya sa ma ta saurin kammala lunch ɗin ta tashi ta bar musu wurin. cin ita ma Aisha ganin babu wanda yake magana a tsakaninsu. Ya sa ya tashi za ta farko. Dakatar da ita ta hanyar faɗin cewa ina kuma za ki je. Kallonsa ce ta wutsiyar ido tana bai ce mashi. Kanta ya sanyi. Bacci nake ji. Okay before that ki je ki duba min ki ga ɗakin yayi kyau? Shiru baki ta yi tana tafiya kamar ba za ta yi ba. a haka har ta haura ɗin Kima daga baya ya biyo ta zuwa ya same ta tsaye ta zuba wa ɗakin idanu hakika ɗakin ba ƙaramin kyau ya ba ya tsari sosai kuma ɗakin an canza shi kuma ya koma pink color kama daga labulaye carpet bedroom mirror wardrobe wallpaper duk an canza su an maida su pink a flowers ɗin da suke ɗakin an cire waɗancan an maida su pink sai faman sheƙi da walwali suke Launin hasken ɗakin shi ma ya koma light pink sai wurwali yake yi ga sanyin AC da ke ratsa cikin mutum. Yana zuwa ya kai hannun shi ta baya tare da rungume ta yana faɗin, ya yi kyau kuwa ɗakin? Ko kuma dai a canza launin ɗakin? Jin ta yi shiru ba ta ce komai ba, ya sa shi leƙa fuskarta. Gani ya sai faman gyangyaɗi take tana da tsaye. Murmushi ya sauke sannan ya cicciɓe ta ya fice ita daga ɗakin. Tsakar ɗakin momin shi nufa Yana shiga ya tura kofa tare da kwantar da ita a saman gadon Momi. Nan ya ga Momi ita ma sai fama bacci take yi, saboda haka ya lulluɓe su da bargo. Sannan ya kashe musu cikin ɗakin ya kuma ja ƙofar ɗakin. Shi ma kai tsaye rum ɗinsa ya wuce tare da shiga cikin toilet. Da watsa ruwa sannan ya saka silifin dress kwanta. Sai da ya ji ruwa do'in bacci, sai da ya ji ruwa do'i sannan ya shafa tare tare da lumshe idanunsa. jim kaɗan ko bacci ya awon gaba da shi washe gari Jalila na zaune a bakin gado ta tasa hoton jini a gabanta wanda ta so a gurin momi sai man kallon shi take na tana murmushi gami da cewa Ogaci ne yana matuƙar ƙaunarka ba na kula kowa saboda kai me yasa ni ma ba za ka so ni ba zan jure dukan wani wulaƙanci da za ka yi min Sun kuma aure ka a halin da kake na rashin lafiyarka kai ɗan daban ne a cikin maza zuwa gobe zan je na saka a na. ko zan je daji a cikin zuciyata my husband to be da ƙyar gashin yake iya motsa kafafunsa a kare shiga cikin rum din nashi ya zauna a bakin gado eh inda ya ayushe ke gani tana mishi kitso yadda ya so ya ce, soyayyar ayu daga cikin zuciyar shi amma ya kasa da haka ya so magana da cewa dan Allah ki zo mana na sake gani ki ki daina wahalar da zuciya ta haka ko sau ɗaya ne ina son na sake sake a cikin idanuna. Aishi ina matuƙar ƙaunar ki fiyata. Idan ban mallake ki ba, hakika zan iya rasa rayuwata ne. Ina ci ƙarin sambatin ne ja ana bubbuga ƙofar ɗakinsa. Waye shigo mana? Ya faɗa yana mai jin tsoki tare da faɗin. Yanzu haka wannan wawuyar autar tamu ce. Ina cikin magana da tauraruwa ta za ta takura mu. A hankali ya ka turo ƙofar ɗakin tare da sallama a bakinta. Gadon wacce ta shigo ne ya sa shi saurin miƙewa yana mai mutsuttsuka idanun shi tare da tare da mata kallon ƙwararla. Sake mutsuka idanun shi ya don ganin ko gizo take masa. Sille wadda ya sani ce ita ce a gaban shi. Murmushi ta sakar mashi tana mai cewa, Barka dai dakta. Baki kawai ya saki yana mai sake kallonta. Shi kan murmushi yake sakar mata shi ma. Shin anya ko Ayush yake gani a gaban shi? kar dai a ce aljana ce ta fito mai a siffar ayyush ina faɗin haka ya faɗa haka ta da zazzaro idanunsa dariya ta ɗanyi ganin yadda ya sannan ta ce a'a ni ce fadakta na zo ganin cikinka ne an ce baka da lafiya yar dariya ya tare da cewa eh kwarai eh, da gaske to ki zauna mana ga kujera wannan ji na samo miki drink ko kafin ya fice ta saurin dakatar da shi ta hanyar cewa da shi a'a ka bar shi ma ni da yanar Junai ne muka zo yana cikin mota shi ma yana waje a cikin motar shi dama mummy ce ta ce ya kawo ni in duba ka kamin ita ma zuwa gobe ko an jima za ta samu dama ta zo wani irin dip da ta ji a cikin zuciyarsa lokaci guda ya daure fuskar sa ta mu daga bisani kuma ya ƙaƙalo murmushin yaƙi amma a cikin zuciyar shi yake kamar wuta na cin zuciyar shi saboda tsabar kishi da Junaid da yake shi baya ma shi samsam ma ya manta da dukar da cine ya mishi na mutuwa duk kuma akan Ayush din ne dama muna zaune a falo shi ne mummy ta ce ya kamata in zo in duba jikinka kafin zuwa gobe ita ma ta ce min za ta zo matsa ya dab da ita yana faɗin ce to ai kun kyauta na yi kewar ganin ki fa kafin ya ƙara shi magana ta katse shi da cewa Iyaka ne tun a asibiti ko kafin ya yi magana suka ji an ban kaɗo ƙofar ɗakin Elias ya shigo da gudun gaske tana kira. Rose, Rose kuka ga ne ya zo, oyo farin ciki da. Yana harabar gidan da a cikin motarsa. Ko a lura da Aisha yi wata ba ta yi bota take zaune a bakin gado, ta yi kuce wata tana mai kyalkyale dariyar farin ciki. Shi ma daktar dariya ta bashi, sai dai wanda Aisha ta tsaya tana ta saki baki tana kallon ikon Allah. Da sauri Laila ta kan tana ta sauri da sauri Laila kan motar jinai. Yana zuwa kam ta buɗe mota ta shiga ba tare da ta bashi ba tare da ya bata umarni ba sai faman washe mishi baki take suna faɗin bukaci ne kai ne a gidan namu gaskiya dama ka daɗe baka zo ba Shine kam cewa yana mai ƙare mata kallo tun daga sama har ƙasa tare da mayar da kallon shi kan wayar shi da ke ta faman latsa-latsa ba tare da ya ci da ita komai ba amma uga baka ga nayi kyau ba har kwalliya fa ne saboda kai amma samson ka ƙi kula ne dai magana suna mai shakwabar da fuska tare da turo baki kamar za ta yi kuka hmm. abin da ya ce kenan tare da ya kare mata kallo ya ƙara mayar da kansa kan wayarsa wannan abu da ya ba ƙaramin ciwo ya mata ba da ta matuƙar ƙulwa ganin yadda bai kula shi ba ganin yadda bai kula ta ba ce da shi uhm, to ya zan yi tunda Allah ya ɗora min sanka a cikin zuciyata amma insha Allah wata yadda za ka yi sai na mallake ka yana jin da amma ya ƙi kula ka cikin wayar tashi tayi dan wai ganin menene yake daddanna haka mai muhimmanci da ya fita sai dai kayan takaici ta gani ashe ma ki yake a cikin wayar tashi turo baki ta yi kamar za ta yi kuka Kana haka ya sa shi ce mata ban fa zo gidan da linki dame ni ba ya ƙara shi magana tare zaro mata manya-manyan idanunsa ne fuska ta tana faman muzurai kai hannu ya kamar zai dauke ta sai kuma ya fasa tare da cewa Get out inside my car. Ya yi magana tare da nuna mata hannu ɗan yatsansa alamar ta fice mishi daga cikin mota. Don Allah ogaji ne ka saurari mana. Kafin ta kai ƙarshen magana ya katse ta da cewa Before I count three, I say leave out. If not, you see what I'm going to do with you. Ba shi rule ta bar cikin motar da sauri domin ta riga ta san halin mutumin nata. Yanzu yanzu nan zai iya hargitse mata kasa gano kanshi. Fita daga cikin motar ta yi tana tare da jan wani dogon tsaki. Ci gaba da yin gem ɗin shi a cikin wayarsa. Da gudu, Laila ta yi cikin compound ɗin tana rera kuka. Haka ta wuce su dakta da Ayush a falo suna ta shan su Sai dai ganin ta shigo tana kuka sa tsaye da fira suna masu kallonta. Shi da dakta sarai ya san dalilin dalilin yin kukan yin kukan kanwar tashi. Da dai kawai share waye yayin da ita kuma Aisha miƙewa ta tana faɗin dakta zan wuce na san yanzu haka ya ji ne ya gaji da jira na kawai dai bai kira ni bane oke tan mu ce na raka cikin fiyata ya ƙarashe magana tare da ƙoƙarin miƙewa ta gaske yana mai ƙare mata kallo domin ba ƙaramin kyau ta yi mishi ba tana sanye da aftar baka wadda aka jera duwatsuna a gaban rigar ta yi rolin ɗin gyalen rigar a saman kanta tana riƙe da handbag a hannunta ita ma ta so yin ita ta yin gaba tana tana tako a hankali cikin nutsuwa yayin da shi kuma yake biye ta ita a baya da haka har suka fito cikin harabar gidan kai tsaye suka nufi inda jini ya fakin din motarsa tana zaura yana zaune a wurin a cikin motar tasu yana ci gaba da game ɗin shi Aisha ta buɗe cikin motar ta shiga shi kuwa dakta zaka yawo wurin jini ɗin tare da ce ya ɗan yi mashi nokin tare da cewa well oga gaskiya kana matuƙar shakar hayaƙi fa ba busa kuma ba daga hannu jine da yake cikin motar a hankali ya buɗe gilasin motar da murmushi a saman fuskarsa yadda yake motsa bakin shi kai ka ce wani abu yake tauna a cikin bakin nasa sai dai da hakan cin kai ne da kuma izza ya ɗauki mintuna aƙalla ɗaya kafin da Sani ya ƙera buɗe bakin shi ya ce, How was your body? Murmushin takaici ta tahe. Shi ma ya maida mishi da martanin murmushi ya ce, hmm, I'm okay. ne da ya faɗa kenan. Irin sa ƙyar a kan Ayush, wacce take wasa da 'yar jakar hannun wadda take wasa da 'yar jakar da ke hannunta. Already dama ta san akwai tsama a tsakaninsu, sai dai bai san musu ba. Amma a ran tana jin na girman kai irin na Junaid. a ce ka ji wa mutum ciwo kuma ka kasa gaishe da shi ko ya jiki ka kasa yi mishi magana take a ranta idan da kyar akan Junaid a daidai wannan lokacin Junaid ta shi mota tare da nufar hanyar fita daga cikin gidan Mike hanya ya sosai wacce za ta sada shi da gindin gidan yayin da ita kuma ayu take ta gobe goyon tatta inda yake jan kafar shi da kyar yana tafiya ba karamin tausayi ya bata ba har sai da kwalla ta cika mata idanu da haka da sauri ta rufe fuskarta da hannunta gudun kada Junaid ya fahimci halin da take ciki Yaren supermarket suka fita bayan sun fita daga cikin gidan su dakta domin dama za su je yin shopping za a sai mata kayayyaki takalma da kuma jakunkuna da sauran abubuwa na mata tafiya suke babu wanda yake kula kowa a cikinsu Girbin ne fuska Junaid ya haɗa girar sama da ta ƙasa cikin bacin rai ya rike sikiyarin ɗin motar ta da ganna hon ɗin da ƙarfi dan fa ya fara jujjuya sikiyarin cike da ganganci yayin da kuma yake ci gaba da danna hon ɗin da ƙarfin gaske kana haka ya sa a yi toshe kunnuwanta da hannayenta guda biyu tana ihu gami da cewa dan Allah ya ji kar ka kashe mu ka yi haƙuri ta yi matuƙar tsorata sosai na haka jikinta sai faman ɓari yake wani irin birki ne ya taka gaba ɗaya ta yi gaba ta yi baya sannan ta dawo bakin ta da ki gaba mota dan take ko bakin nata ya fashe jini ya fara zuba a cikin bakin nata tsayar da mota ta hanyar taka barki tare cewa tell me now me yasa kika kika dade a cikin gidansu da ta Hashim ta ma bai lura da bakinta da ya fashe ba. Tsabar kululun bakin cikin da ya turnike shi ko kula da haka ma bai yi ba. Shin ta yi shiru ya sa ran da haka cikin zafin nama cikin takas a daka mata cikin cikin ƙara ya daka mata tsata da cewa wai ba magana da ke miki ba a zarar da tana mai kallon sa hawaye kace kace a bisa fuskarta a kuma jin na zuba daga cikin bakinta cikin ƙarfin hali ta ce da shi shin zargi na ba kake yi kallon ta yi ta wutsiyar ido sai famal cizon labansa yake ganin er, ganin bakin ta yana zubar da jini ne ya sa saurin zaro hankacin daga cikin aljihunsa Ta da mika mata hannunta na kakarwa ta karɓa tare da goge bakinta shi ko a hankali suka karasa cikin shopping ɗin tuni gaba ɗaya cikin ya yi sanyi ganin jinin da ke zuba daga cikin bakin ayush sai dai bai kalli inda take ba gudun kada gudun kada ta yana shi gudun motar yayi ta ta fita sai faman shan kamshi yake yi ita ma ita ma fitowa ta idanta cike da kwalla hasuka suka jera suka shiga cikin shop ɗin shigar suke da wuya a nan ayu ta fara kalla kallen abubuwan more rayuwa shago ne ma keke wanda za a kira shi da aljannar duniya babu irin kalan abin da babu na kayan na game da kayan sawa da kuma kayan kyalkyali na mata da na maza a gida suke tana kallon ikon Allah ita fa har ta manta da abin da ya fara tsakanta da Junaid fuskar ta ta yi wasai sai faman washe fararen haƙorinta take bata ankara ba ta ji ne yana cewa ke ƙauye ki je ki ɗauki abubuwan da yake buƙata mana kin tsaya nan sai ƙauyen ciki ke mana fuska ta haɗe tare da turo ɗan ƙaramin bakinta domin kwata-kwata wadda ta iya da ta ta a gaban mutane bai ce da ita yar ƙauye domin wasu ma sai da suka dara shigewa cikin ta yi ta cikin a baci tare wajen kayayyakin mata ta nufa in ta fara zaɓar dogayen riguna masu bala'in kyau da kuma tsada sai dai ta zaɓi dogayen riguna guda ashirin waɗanda dukansu abayoyi ne sannan ta koma kan swissless shi ma ta ɗauki guda biyar izra biyar material biyar sai sayar ta ɗauki guda goma sha biyar a tamfama guda goma sha biyar kana da bisani ta koma ɓangaren ƙananan kaya su ma sai da ta ɗauki guda goma sha biyar daga dai sauran abubuwan da ba zan iya lissafowa ba takalma da abubuwan Kowa da abubuwan da take so kuwa komai sai da ta ɗauka sannan sannan ta yi waje banda mayuka da turaruka su kam har ba a magana domin kala-kala ga sunan burje sai da ta kwashe su har man gyaran gashi ko da aka zo lissafin kayan da ayush ya ɗauka Yan take aka lissafa miliyan biyar da dubu ɗari biyar da waje ayush ta yi tana nanata kuɗin da aka lissafo na kayan da ta ɗauka. Irra ƙura wa jinai idanu, yana so daga irin reaction da zai bada lokacin da aka faɗi su kuɗin kayan da ta ɗauka daidai ta matuƙar cika da mamaki domin kwata-kwata ya nuna ko bai nuna komai a cikin shi ba kana da gibsani ma hannunsa ya tsira a cikin aljihun shi ya ɗauko atm card ya basu suka zari su. ma'aikatan wurin ne suka ɗauki kayan suka fara jiran kayan suna sawa a cikin bot bayan sun kammala ne jini da shi da ayu suka shiga cikin mota ta da mutu tare da janta suka nufi hanyar da ta sada su da zuwa gida Isan su gida ke da wuya suka ci karo da momi tana ƙoƙarin fita tana sanye cikin kayan likitoci a jikinta ganin su jinai sun dawo ne yasa ta fasa fita fasa shiga cikin motar ta tana faɗin a'a kaga manyan gari kun dawo kenan da gudu a ta yi kan momi tana ƙyalƙala dariya zuwa ta cike fam da farin ciki Wani lodi lodin kayan da aka jido mata momi mun siyo kayayyaki kin su kuwa wallahi sun yi kyau sosai momi tana maganar bakin ta ya gagara rabuwa murmushi momi ta sannan ta ce hmm, ayush kenan ke iya wannan kaɗai kika gani to ƙarasa cikin ɗaki Kika yadda ɗakin ke ɗaki ya matuƙar mamaki ni kin ga sauri nake yi zan wuce asibiti ana nema na yanzu yanzu shi ƙarashe maganar tare da shafa kan tare da da manna mata kis a goshi kana da ne ta yi kan Junaid tana dan manna mashi kis kima sannan ta ce da shi sai na dawo son tana gama faɗa da sauri ta shiga cikin motarta ta miƙe doguwar hanyar da za ta sada ta da get. dama tun kafin ta fito mai gadi ya riga da ya buɗe get, don haka tana zuwa kurkushewa ta shi kuma gadi ya rufe da gudu a yi ta cikin falo tana baza idanu domin ta ga ina ne ɗakin nata domin akwai ɗakuna sosai a cikin falon sai wanda mutum ya zaɓa ganin har yanzu ne bai shigo ciki ba yasa ta faɗin I can wait gaskiya ɗakuna ta soma buɗewa tana mai leƙawa duk wanda ta buɗe sai dai ta ga wayan ya kujeru ko take gani a cikinsu wasu ɗakunan baƙi ne babu ɗakin da bata shiga ba amma bata ƙarakin da aka ci nata ba ne. tsaya ta tana tunani to ina ne ɗakin nawa yake ko dai ba a wannan falon yake ba Ina cikin wannan tunanin ta shugowar jinin yana faɗin ku shigo da kayan ciki wasu matasa ne su biyu ya kira waɗanda su ne suka ɗauko kayan da Aisha ta jido suka shigo da su ɗaki kuma da alama ɗakin Ayush za su nufa da kayan zuba da kowa Ayushin tana kallon su domin ta ga inda za su nufa da kaya tana da tabbacin cewa ɗakin ta yasa kai su kwatanta musu ɗakin cinai yayi kamar yadda ya gaya musu haka suka haura ofishe suka taka mata takalar sai da suka yi kamar za su yi ɗakin cinai sai kuma suka karya kwana ta ɓangaren hagu nan ne ɗakin da aka ba a kiyoshi ɗin kusan a jere kusan a jere da na cinai suke sai dai shi nashi na sai dai shi nashi daga kawara ofishe a ɓangaren dama yake yayin da ita kuma na ta yana ɓangaren hagu Ayushi Sai gaba za ta bi su wata ankara wata ta ja janyo hannunta yayin da ya juyi da ita kafin da bisani ya janyo ta zuwa ta zuwa jikin shi ya kasance suna fuskantar juna na gashin nan gashin da ne rufe mata fuska iyawa yana mai kare mata kallo kana da bisani ya sa hannun shi yana mai gyara mata gashin ya baya da shi in take yi gyawa fuskar ta bayyana limshi idanu ta yi ga zaran gashin kirarta nan wanda ya kwanta sai faman shiki yake shi ma lallausan hannun shi za a fuskar sai na mai na mata fuskar tata wanda hakan ba karamin citta ya bata ba a hankali yake kai fuskar shi a saitin nata fuskar nan take sai ya fara hau ya fara gauriya waje guda amma ta kasa buɗe idanta da kalli kwayar idanun shi yana shirin kai mata kiss a cikin amarun lips ɗinta kwatsam sai sai ya ji samarin nan da suka shigo suna mai cewa oga mun kai kayan mun kammala shirya komai oke kawai abin da ya ce kenan tare da cewa send me your account number washe baki samarin suka hauyi tare da tura mashi account number domin sun san ba ƙananun kuɗi zai tura musu ba kafin su fita daga cikin harabar gidan ko suka ji alert ya shigo da sauri suka zaro ya tasu su sun kasa rufuwa ɗaya daga cikin matasan gidan ɗaya daga cikin matasan ne ce 50,000 naira wow gaskiya oga Allah ya ƙara wa rayuwa albarka mutumin nan yana da kyauta sosai suna faɗar haka suka fice daga cikin gidan sai faman washe baki suke yi to ma sauraro a yi haƙuri mu dakata a nan a ci gaba da kasancewa da mu tun taka a cikin littafin na matar da Hamisa kashi na goma sha shida wanda Asmita ta rubuta ni kuma nake karanta muku shi a wannan channel mu ta iya e Hausa Nobel TV yake cewa idan wannan ne zo kana farko a wannan channel mu da danna mun subscribe sannan ku danna alama ƙarar sanarwa domin a dinga sanar da ku da zaran mun sabon shiri haka zalika ku danna mana like da kuma share na wannan bidiyon ga abokan ku da Facebook kana da kana kuna damar ajiye mana ra'ayinku korafi ko yaba game da littattafan da muke kawo muku a huta lafiya